jawon mitin. Obadu, wassalamu alaikun wa rahmatullahi wa barakatu. Ci gaba da karatunmu na Ashamailun Muhammadiyya, wal khasailun Mustafawiyya na al’imamu Tirmizi, a yau, insha Allah, za mu darasi na goma sha hudu. Kuma za mu tashi babu ma ja fi idami Rasulillahi, sallallahu Alaihi wasallam. Babin da ya zo yana bayani dangane da irin niyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ana fassara shi da niyya amma ba niyya ne kawai ba duk abin da zaka haɗa abinci ka ci da shi idan ƙara tes, bana ce masa idan sawa'un ya zama mai ruwa-ruwa ne ko wanda bai da ruwa zai don za ka ci abin nan eh, dankali ko doya ko rogo sai aka kawo maka karago wanda aka daka shi da gishiri da yaji ya zama miyan kenan ya zama ita wato abin da dai za ka haɗa abinci ka shi da shi domin ya fi shiga ya ƙara ɗanɗano ya ƙara tes shi ake cewa ida ko da ka nama ma yana zama ne ida ka kana haɗawa kana ci da abinci sai ƙara wa abincin abincin tes amma yanzu irin abincin saudiya busasshen nan bukhari ko makamancin wannan wani lokacin in ka zo kana cinsa sai ka ji wani iri amma in da shi da addaja da alfaham ko mashwiya wata kaza da aka gasa ta da gawayi ko aka gasa ta da to shi yasa a cikin babin za ku ji an abarci nama yace wa fi salasatun wa salasuna hadisa. akwai hadisi talatin da uku a wannan babin kenan ma duk babukan na karanta a baya ba wanda ya kai shi tsawo hadisi na farko al-imam at-tirmidhi yace haddathana muhammad bin sahlin bin askar wa abdullah bin abdurrahman qala haddathana yahya ibn hassan qala haddathana sulaiman ibn bilal عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نئم الإدام الخل قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه نئم الأدم أو الإدام الخل وانا حديث تسيني كما إمام مسلم ما يرويتوش حديث هشام بن عروة شكما كفودة بابانسا شنو عروة بن الزبير shi kuma ya karɓo daga kalansa yafin donsa aisha radiyallahu anha saboda urwatu bin zubair dan asma'u bin abi bakr irwan aisha sai anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ni'mal idamul khallu ma dalla da miya al khallu mai قال Abdullahi bin بن عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن يفعل في حديث حديث نعم الأدم ما دل in ana jam'in miya kaga jam'in idami kenan awil idamu ko kuma cewa kai miya alhallu mai wato wannan shakka ne mai ruwa udum aka ce jam'i aka yi udum ko kuma al'idam aka ce tamana yana son ku gaya min menene maɗi ne eh ba san maɗi a nan ba kuma ne mamaki yawwa hmm. da ɗin ya ke ya yake tsinyar safa amma da zaƙi ko da ɗan zaƙi-zaƙi amma bai kai zumawa. shi ne alkalli don ka samu gurasanka sai ka sa wannan maɗin ka ga zai maka mai miya haka in ka sa zuma shi ma ya zame maka ya zame maka miya za ka kaga abu ne wanda yake da ɗan zaƙi-zaƙi zai ƙara kamar masa dai ba ana cin masa da zuma ba to shi ma gurasa sai a sa masa mai kaga ya ƙara masa feskin Su ce madalla da da miya idan ya kasance wato ainihin maɗi amma a nan ma ya suka ce ba yabon maɗin aka yi ba domin maɗi yana da ɗaki ɗaci kamar yadda kake kaga ɓata zuma ma yake idan inda za a sa maɗi a cikin zuma zuman ta lalace to manzara ya ce a kawo masa miya ne sai ba a samu wata miyan ba sai madin sai aka kawo masa to sai yi bi madin a wannan lokacin saboda ya daɗaɗawa wacce ta kawo masa wannan maɗi din ya ce dalla da miya maɗi amma inda za a samu naman kaza kaza ya fi ma dalla. ko a samu wani farfesu na kaji ko na kayan ciki kaga ya fi shi a yi saboda haka anan ba ana nufin an fifita maɗi a kansa wani kamar in ka sun iya kokarin su ka ba musu nan abin da suka samu maka kenan za ka duk wacce ta kawo abincin nan kaga za ta ji daɗi don an ce madalla da wannan miyan miya ce miyar kuka kafta kafura ba ka yi tafe ne ba ya ka da mata magi da gishiri da ka zo kai san na kai kai madalla da wannan miya shikenan miya ta fito to kaga su ko mata suna son a yi ba musu Eh, sun girke ka kushe yana ba su haushi ko da kuma bai yi kyau ba in ka yaba kuma suna jin daɗi ko sun san ba su yi kokari ba sun da dai ya ta maka kawai kuma ko sun san ƙarya kake yi yabon ba na gaskiya ba ne suna jin daɗin wannan yake da ya kai ba musu ba sun san ba gaskiya ba ne ma su ji daɗi Thank you. nabiyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u batanahu wannan hadisin ne hadisin Imam Muslim kuma karanta irin su a baya hadisin Simak bin Harbin yace sami'tu Nu'man ibn Bashir naji Nu'man dan Bashir sahabi ne yaqul yana cewa alastum fi ta'amin wa sharabin ma shi'tum alastum ba ku kasance ba fi ta'amin kuna cin abinci kajaja wa sharabin da abun sha kata kata ma da kuka ga dama mana ku ci abin da kuke so ku sha abin da kuke so ruwan ma kala-kala kamfani daban-daban ga jus kamfani daban-daban abinci kala-kala kullum kuma ƙara nau'ukan abincin ake yi in kai yawo ka je wata ƙasar sai ka ga abincin da baka taɓa gani irin sa ko a ko a tv baka taɓa gani ko a bidiyo baka taɓa gani to za ka abincin kullum kirkiro shi ake yi to yanzu kuna sai to kuna cikin abinci baje baje ga abun sha irin wanda kuke so kala-kala wato kuna cikin jin daɗin ku mu ba mu samu irin wannan ba a zamanin manzon Allah Allah Ma na ku gode wa Allah akan wannan yasa ce laqad ra'aytu nabiyakum amma na ga annabin ku, sallallahu alaihi wasallam kuma yajidu min ad-daqali baya samu daga dibino marar kyau bushashe ma yamda ubadarwa mun zai cika cikin sa a ce dibino ma irin wanda yake bushe wannan wanda ba da nama sosai baya samu wanda zai cika cikin sa amma ko kuma ga abinci kala kala wani ma kai kala biyar yake a gidansa ce to kuna cikin ni'ima mana ku gode wa Allah subhanahu wa ta'ala to muhallin sha shine ta'amin wa sharabi abinci da abun sha ai yan uwan juna ne in ka ci kuma sai ka sha kulu wa sharabu hadisi na gaba haddathana abdatu حدث بن عبد الله القزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن هشام عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخلو وانا حديث إيري نباني إن كتن حديثي يتي نعم الإدام ما لا جميع الخلو من حدثنا حناد قال حدثنا وسيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهد بن الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال ما لك فقال إني رأيتها تأخذ شيئا نتنا فهلبت ألا آكلها قال أدن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج وانا حديث إن تبتيني قوم بكاري لمسلم ما صور وتوشي حديث زهد الجرمي يتي كنا عند أبي موسى الأشعري ممكن تنشوجين أبو موسى الأشعري رضي الله عنه صحابيني نوان الله صلى الله عليه وسلم سنة عبد الله بن قيس yace fa utiya bi lahmi dajaji sai aka zo aka kawo naman kaji dajajin jam'u dajaja wato naman kaji fatana harajul min alqawm wani mutum daga cikin mutanen fatana ha sai dan koma gefe fatana ha yanni nisanta mana sai nuna bere bai koma gefe fa kala sai abu musa al-ashari sai ce wa samalaka ne faru me yake damun ka ya ka koma gefe za a kawo naman kaji kuma ka koma gefe fa qala yace inni kudu ta'khudhu shay'an natinan yace ni na ga kajin nan suna cin wani abu natinan mai wari ka san kaji suna cin ba haya ma ko yace to na ga suna cin wani abu mai wari fa Halabtu sai na rantse Allah akula ba zan ci naman kaji ba yace sai na rantse nace wallahi tallahi ba ci naman kaza ba kaza kaza ne yace ana cin ainihin ba haya to da haka shi wannan ya ɗauka zai tasiri a naman ne wannan abin da take ciki tsala ya abu mushal asari sai ce masa uzunu kusanto a matso kusa fa inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu da dajajin ai na ga manzo Allah sallallahu alaihi da ido na yana cin naman kaji kuma hadisin bukhari da muslim da ka koda yana cin kazanta to ai bai haramta shi ba bai haramta cin naman sama ko da manzo sama yana cin wannan nama ne to da haka kar wani ya ce to ai du ba wanda take cin najasa ba za a ci ba ba haka ma ne ana ci duk da akwai malamai da suka ce idan dabba ta cin najasa za a tsare ta kwana arba'in kafin a ci naman ta amma babu dalili a kan to da haka ba ruwa to an kawo naman kaza manzo sama yana barin ta kwana arba'in kafin ya ci ba. so da haka ana cin naman naman kaza kenan wannan hadisin ya nuna a zamanin sahabbai ma ko zamanin manzala ta sama akwai kaji kuma suna cin naman kaji din حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال أكلت مع رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا وانا حديث hadisi ne za'ifi kuma ma'anarsa mai kyau ne insha Allah yace hadisin fadl bin sa'ad al-arat al-baghdadi daga Ibrahim bin Abdurrahman bin Mahdi daga Ibrahim bin Umar bin Safina daga babansa Umar bin Safina daga kakansa Safina قال يتي أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمة خبارة ناكي تاريد من ذلك صلى لحمة خبارة نام زبي شنو خبارة ضد zabuwa na ce mata addiku rumi da larabci ne addik zakara ko zakara sai suke cewa addiku rumi zakaran turawa shine mai suke cewa zabuwa amma nan hubara ana nufin zabuwa saboda sun fassara shi suka ce da'irun ma'rufun tsawilul unuqi ramadiyul launi lahmuhu baina lahmi dajajin wa bat'in yace wani tsuntsu ne saninne wanda yake da dogon wuya mai ruwan toka namansa yana tsakatsaki tsakanin naman kaza da naman agwaba kaga zabuwa ke duk sifan na na zabuwa ne sai halatta a ci naman zabuwa kuma naman zabuwa ma fi lafiya suka ce ko ya fi na kaji lafiya da na agwaba Wa fili hadisi da lalatun a hadisin akwai nuni in ji ma mai turmi. A la'aƙalin, a da daji, a mai kaji. Wa annaho min a fargi daga filin tsarki kan nama. A minan saba'in ba ne. Tsaraka nama ne mai tsarki, ya halarta a ci, wato ainihin naman kaza. To kaga irin wannan mu dama, babu jayayya an ga an saba irin. hukunci irin na cin naman kaza naman akuya naman saniya ba bukatar ma ka kawo aya ko hadisi saboda ma ulima min addini ne ya darura da wani yau zai zo ya ce haramun ne cin naman kaza sai mu ya yi ridda ya bar addinin musulunci kwata kwata saboda ai duk duniya kowane musulmi ya san halal ne ba za ka yi inkarin da aka sallama aka miƙa wuya cewa halal bane حديث نقبة حدثنا علي علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولا قال فلم يدن فقال له أبو موسى idnu fa inni qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam akala minhu qala inni ra'aytuhu ya'kulu shay'an faqadirtuhu fa halaftu alla at'amahu abada wannan kaman wancan hadisi na bayani hadisin zahad al-jarmi yace kunna inda bi musa al-ash'ari mun kasance wajen abu musa al-ash'ari qala yace faqaddama ta'amahu sai gabatar da abincinsa wa qaddama fi ta'amihi da jajin sai gabatar da naman kaza a cikin abinci wato ya kawo naman kaji a cikin abincinsa wa fil qawmi rajulun min bani taymillah a cikin mutanen akwai wani mutum daga banu taymi kuma taymillah ya ka ce muku hmm, kamar suna lakabi da wannan banu taymi akwai banu tanimi akwai kuma banu taymi banu taymin karamar kabila ne ba ta kai banu tanimin ba banu tamimin kabila ce da ake alfahari da ita har binnan jarir yake cewa idan ghadibat alaika banu tamim wajadta an-nasa kullahum ghibaba idan banu tamim suka yi fushi da kai to duk mutane ma ka samu suna fushi da kai da girman kabilan to amma kabilan taimu kuma yar kabila ce karama suka ce wa yuqbal amru hina taghibu taimun wala nuna wa hum shuhudu yace idan ma banu tumi ba sa nan ana hukunta al'amari in kuma in ba sa nan ana hukunta abu in suna nan ba za a nemi shawaran su ba kaga su ba komai mani kin amma dai kabila ne mai daraja kuma kabila ce ta Imam Malik at-Taymi ahmaru mutumin ja ne ba baki bane annahu maunan amma kaman bawa ne da aka inda shi mutumin qala sai yace kala sai mai ruwa hadisi ya ce fadam ya tsano shi bai kusanto ba bismillah ga naman kaza shi kuma kawai sai koma gefe ba ci kuma zamanin daɗin kaga in an samu abinci akan daɗe ba a samu abinci ba in an samu kaga kowa zai so ya ci faƙala lahu abu musa abu musa sai ce masa udnu ka kusanto fa inni kan ra'aitu rasulullah ta sama akadamin na ga manzala ta sama ya ci daga naman kaza nan za ka manzala ta yana cin naman kaji kada sai mutumin ya bada uzurinsa yace inni ra'aituhu ni fa na ga kazan nan ko zakaran nan ya akulu shay'an yana cin wani abu fa qaziltuhu ina ga kazanta abu wato yana cin abu mai kazanta fa halabtu alla at'amahu abadan sai na rantsa ba zan ci naman kaza ba har abada har abada kaga nan sai kafara ko sai kafara yi ni kafara shi kenan amma naman kaza ba nama ne na yarwa ba ko duk da cewa mu a wajenmu ne a nan naman kaza ya fi naman saniya ko rago mahimmanci ko amma a kasashen laraba nan naman kazan shine mai arha naman babban dabba kuma shine mai tsada eh saboda haka naman rago ko saniya ya fi tsada akan naman kaza domin kaji ga sunan fajaja eh ana kera su ai ana gonan su ba haihuwa ba a dare amma kaga shanu da abun nan ciwon su yana da wahala saniya sau ɗaya take haihuwa a shekara kinkiya ma kila haka su akuya duka wayan nan bara da yana da wuya su haihu sau biyu a shekara to naman su ya fi tsada a wancan ƙasashen amma mu kuma kaga naman kaza ya fi ya fi mahimmanci duk da cewa mu ma yanzu kajin fa sun fara an fara arha domin da ba a ganin su a saman tuku ba sai dai tsire amma yanzu jin da suna ana abin da ana ana gasa su a cikin Ahmad Az-Zubairi وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى الرجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة هنا حديث إن تتشني هو إمام أحمد ما رويتوش حديث آه، أهل الشام كلهم الرجل من أهل الشام حديث أبو عمد الزبيري ده أبو نعين دك حديث سنكبو ده سفيان الثوري شكوان ده عبد الله بن عيسى ده قولي مسلم ده نشانة عن شهنة عطاء ده أبي عتيب يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا سمع كل الزيت كتمي من زيتون كن كمان أتي ce maka جيركي girki مي sa mai abincin ka كو ko كابا ko يتي ودينو جهي dambu كشاك wa daino ونمي kuma dinga shafe jikinku da shi fa innahu min shajaratin mubaraka saboda wannan man daga bishiya ce mai albarka ita ce bishiyar zaitun wanda ake samun ta a sham da yawa kusan zai wuya ka ga wani gida a jordan wanda babu bishiyar zaitun kuma galibi da shi suke karyawa da gurasa da wannan man zaitun din sai a sa masa wani abu ya zama kamar miya to sai ce to ku dinga yin miya da zaitun kuma an samo shi daga bishiya wanda take mai albarka kuma ana shafawa a jiki ma kamar man kaɗanya ne ana ci kuma ana shafawa a jiki kuma fata ta kyau to haka man zaitun shi ma ana shafawa a jiki to ga wanda nuna kenan ya halatta a ci man zaitun a yi miya da shi ko dambunka ko shinkafanka ko tuwonka ko makamancin wannan ko in za ka yi miya za ka ce bishiya ce mai albarka saboda tana da 'ya'ya kuma tana yin magani bayan kasancewanta abinci ka ga man abinci ƴaƴan ka ci shi ma zai maka abinci sannan kuma man shi kansa kuma magani ne ana magunguna da da man zaitun sannan kuma za a shafa shi a jiki fata ta yi wato ta yi kyau ta yi laushi حديثنا نجم حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا الزيت والدهنوا به فإنه من شجرة مباركة شما كما وانتم حديث خذوا الزيت كتمي من زيتون هكا من جدا هكا من مسرح هي لك أتكو من ريدي ko man alkama duka wayannan ana yin mai da su yanzu kaga mu anan ba a yi man masara ko amma man masara kuma ƙasashen laraba shi ya fi daraja mu ya fi man gida ma daraja amma ba mu sai da ake tatse man masaran ba amma gida ka ga mun iya tatsewa amma mai masu kyau a kamfanonin ta je sai ka ga hoton masara ne mai ne na masara shi ne ya fi kyau so da haka ko man masara ko man zaitun ko man menene ma ne ko na gida ko na riɗi akwai man riɗi simsim duka ku ci ku yi amfani da shi shafa jikinku daga bishiya ce mai albarka قال أبو عيسى وكان عبد الرزاق يضطرب في هذا الحديث حتى عبد الرزاق ينا روروا أولنا حديث وربما أسنده ونلوك يكن يسن لاسناد إسناج الحزوى مظالة السلامة وربما أرسله ونلوك تين وسيع أي كاشي معنى بذي قاشد إسناج وسيع قاشد مرسل أسنين حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم wato ba isa habin ba wa mursalun min hu saqat wa qul garibu ma rawa rawi faqat saboda ka ba isa sahabi ba to amma a islahi malamin hadisi kuma ana faɗan mursa ana nufin munqati hadisin da isnadin sa bai cika ba daga nan aka abin nan ibi abu dawud ya sa littafin sa marasil marasilu abi dawud hadisai wanda suke yankaku asalin hadisin ya zama wato ainihin da'ifi amma ya samu abin da in an yanke shi to a wani wurin an kawo shi musnad an kawo shi musnad shi kenan sai zama hadisi wanda yake ingantacce kenan a wancan riwaya saboda haka ko a wani wuri ya zo mun kadi ya zo a wani wuri wanda yake musnad shine muttasili hadisin sai zama ingantacce حديث ah, gaba حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبجبه الدباء فأتي بزعام أو دؤي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه بما أعلم أنه يحبه فأنا ne kuma imam ahmad ma ya yace abin nan hadisin muhammad bin bashar daga muhammad bin jafar daga abdurrahman bin mahdi dukkanin su sun karbo daga shu'ba daga qatada daga Anas bin Malik radiyallahu anhu Allah ya jabe shi kale ce kana nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu manzo sama ya kasance yujibuhu dubba'u kabewa tana kayatar da shi ina son cin kabewa fa utiya bi da'amin sai aka zo masa da abinci ko iya lahu ko aka kira shi zuwa ga abinci fa ja'altu atatabba'uhu injana bin Malik sai na tabibiyan ta bibiyan kabewan fa adahu bayna yadayhi sai aje shi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lima alamu annahu yuhibbuhu saboda na san yana son kabewa hadisi ne ingance sai Imam Ahmad na rawaito shi الدباء شيني القرع القرع شيني الثمر اليقتين ثمر الشجر اليقتين شيني كبيوة to kabewa ana yayyanka ta ne a abinci ko, ana yayyanka ta mu na mu san muhimmancin kabewa ba amma kana sun san muhimmancin kabewa in za a miyan taushe to ana hadawa da da kabewa duk inda ake sai da yakuwa da alayya ko to za ka samu ana sai da kabewa a kan za ka sai a haɗa da ita da ita ake miyan taushe to kuma ana yayyanka ta kuma a jefa ta da a jefa ta da abinci in an yi abincin sai a yayyanka a ƙara a kai kamar zan kuma ina to tana da laushi tana da daɗi to sannan kuma kabewa an ce tana maganin iniston duk da yake fita a koda tana wanke koda kenan ko tana cire dustin wato koda idan ana cinta to manzo ma yana son yana son kadewa ka san shi abinci sha'awa ne sai kaga abin da ya burge ka kuma bai burge wani wani doya ya fito wani dankali ya fito wani dankalin tura wani dankalin hausa wani kwaza kowa da abin da yake so naman ma kala kala wani ya fi son kifi wani naman kaza wani naman shanu wani naman awaki wani kayan ciki wani ganda wani bindi kowa da irin abin da ya fi so kuma ko da haka jikinka ne zai nuna maka mai ka so ko da haka kila kai ka fi son doya akan kabewa ko ka fi son ainihin dankali ko makamancin wa so da haka maza su aka dafa abinci ana yayyanka kabewa a hada da kabewa a dafa sai dinga bibiyan kabewan yana wato ainihin yana ci to shike nan ana zina mali tun da ya fanke yana so sai dinga zazza ko kabewan yana sawa a gabansa wato kamar yanzu an yi shinkafa da wake ko shinkafa da doya to kaga wani sai kaga ya fi son doyan sai kaga yana ɗan zazzabo doyan yana yana ci wani kuma wake wake ya fi so wani Maza sama yana son kabewa suna so kuma suna son yakuwa suna son yakuwa da tuwon burabusko kuma da tuwon burabusko da yakuwa bare-bare suna son sa musamman dalili ba da so da haka kowa da abin da ya fi so sai ka ga in an kawo abinci kala-kala kowa da abin da yake bibiya wani kuma akwai tsoka da yawa an barbada tsokan nama tsokan yake bi shi kuma ya fi son tsokan kenan ko <laughs> amma al'adar mu dai za a ce kwaɗayi ne kawai ba za a baka uzuri ba a nama kan tun da samun sai na wahala ko samun sai na wahala kan ga abinci da nama kana ta bibiya ka can ka ɗauko nama a gaban mutum ka ajiye a gaban ka ai ka zo mai haɗama kenan ko a wannan karkare wannan amma in ga doya ga dankali ga ga ga ga wake ga shinkafa kana dinga zaɓo dankali kaga wannan za a ce ya fi ka fi sha'awan sani amma nama kan ba wanda ba ya sha'awan nama ai don yanka yanka ƙanana ƙanana nan kar ka dinga bibiyan su ka ci iya na gaban ka kawai ya fi kar a ji haushin ka hadisi na gaba haddathana qutayba ibn sa'id qala haddathana hafs ibn ghiyas an isma'il ibn abi khalid an hakim ibn jabir an abihi qala dakhaltu alayya babu yawon دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع فقلت ما هذا قال نكفر به طعامنا أنا حديث غنشتني شيما abu dawud ya rawaito shi da nasa'i bayan tirmidhi din hadisin isma'il bin abi da ya karbo daga hakim bin jabir shi kuma hakim ya karbo da an abihi daga jabir to anan jabir bin tariq ake nufi sahabi ne ba jabir bin abdullah ba sai eh, shi ma sahabi ne jabir bin tariq قال يتي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ناشي وجه منزون صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء sai na samu kabewa a wajensa yi kaddau ana yayyanka ta ana yayyanka kabewan za a sa abinci a dafa kamar doya ke nan muku ana yayyanka doya ko dankali fa kuntu ke nace ma haza to me ake sa kabewan nan kada sai ce kasiru bihi ta'amana muna yawaita abincin mu da shi yawa to in mun sa abun kabewan sai abincin yayi yawa kaga ga mata talaka yana shuka irin su kabewa irin su kuwa da alayya ko a gidan zansa su salak da sauransu ka ɗan yi ka mai tsada sai ka ƙara da ganye ɗan ya ƙara yawa ka ƙara da kabewa da sauransu yaran ka yi suka saba cinsa sa za su ji ka kaga tun da shinkafa ta yi tsada ba sai a ɗan dinga dabaru ba ka samu su abubuwa in ka sai mai tsada sai ka samu mai ɗan arha arha kana ta ƙara abun nan kana ta ƙara ka don ya ƙaru ya yawa irin su tafata kaga tafasa ba ta tsada sosai kuma mutum ba sai shi ta ta kaɗai ba sai ɗan inda barbada ta san abincin ba ai zai ƙara wa shinkafan auki shirin su abin da mai rama da sauransu duk ba za su yi wahala ba gidanka za ka shuka za ka fi fidda ganyen ana haɗawa da abinci ana ci saboda nukassiru bihi da'amana don mu yawaita abincinmu da mu da shi to akwai hanyoyi da ake yawaita abinci amma kaga dankalin turawa kan ba yawaita abinci bane don sai mai kuɗi ne zai iya sayan sa ko da sauransu sai ya ce kala abu isa abu isa ce wa jabirun haza huwa jabir ibn tariqin jabir shine jabir dan tariq wa yuqalu ibnu abi tariq ana ce masa dan abi tariq wa huwa rajulun min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutune daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala na'rifu lahu illa hadha alhadith alwahid ba mutayina da wani hadisi ba in ba wannan hadisi ba ba حدود الغابة نا ابن عبد البر ابن تحجيز الصحابة نا ابن حجر دين كبيرا كانوا سنان صحبي وين سكي باشا رغوبا حديثنا كما حدثنا قصيبة بن سعيد هكا نيغو عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه فقال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك التعاني فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وكديد قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي الصحراء فلم أزل أحب الدباء من يومئذ حديث يسعي شما بخاري ده مسلم سن رويته حديث حديث kai batun mai sa'idin ko ya karbo daga malik ɗan anas wato imam malik kenan shi daga isaka bin abdullah bin abi talha shi kuma daga anas bin malik sahabi manzo Allah ta kuma ya kudu yana cewa inna khayyadan haqiqa wani tela shine khayyadan mai dinki tela madinki kenan da a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ami abu. ya kira manzo Allah sallallahu domin cin wani abinci da ya san an tashi wato abincin da ya dafa yace manzo sallallahu alaihi haka ake yi sai ka dafa abinci ka kira abokanenka ko su mutane ka sai su zo su ci abincin kaga wani ba wannan ba ma bare zo gidanka ba fa qala anas anas zai ce fa zahabtu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai tafi tare da manzala sallallahu alaihi ila zalika da'ani zuwa ga wancan abincin zan mu je mu ci abincin wato ya zama dan rakiya aqarraba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khubzan min sha'iri sai kusantowa manzala sama gurata na shi'ir wa marakan da romo fihi dubba'un a cikinsa akwai kabewa ko kadidun da kilishi ne kadid naman da aka busar aka sa masa gishiri amma su kilishin larabawa ba lallai sai an soya shi ba a busar da naman ya bushe tare da gishirinsa kawai ka zo sai ka dinga balla kawai kana kana ci kawai kuma daɗi yake da shi kamar an jefa sun ce ma wannan naman ya fi amfani a jikin mutum soye eh, abin nan gashe abin nan wannan busasshen naman ya fi gashashen nama amfani da jikin mutum gashashe kuma ya fi soyayye soyayye kuma ya fi gashashe ai duk an zuke ruwan nama in an dafa shi in dai an sa masa ruwa gaga soyayye kuma sai an sa masa ruwa an dafa shi ake sake abin da ake sake soya shi to in haka aka yi kaga an riga an tsabe ruwansa ko kuma an abin da an soya shi an sa masa mai ba tare da an dafa shi ba amma gashashe kuma kaga man jikinsa ne yake dafa shi galibi ko da aka yana nan a ɗanye-ɗanyensa a namansa ko da aka suna cewa bushashen naman da ba a gasa ba shine nama ne laham akwai laham akwai nisfu laham akwai a laham shine nama bushashe wanda bai ga wuta ba aka busar da shi aka ci shi haka to yana nan a namansa akwai nisfu laham shine wanda aka gasa rabin nama kenan don maiko-maikon ya tafi ya bi abin nan ya bi wuta da sauransu akwai kuma lafiya suka ce shi naman da aka dafa an an tatuke shi gaba ɗaya mansa da komai an cire masa kawai kai naman kawai suke ci ke eh, sinadarin da ke cikin sa ɗin duk ya bi ruwa zai kai kokari ka sha romon ka tattare ruwan da ya fita daga jikin nama kar kai biyu ba har kai babun gaba daya suka ce wannan bare bai da amfani sosai eh, na da amfani ya fi shinkafa amfani a jikin mutum ya fi sauran abinci sannan iya yawa kuma shi ma yana da kowa marakan ko da romo marakan shi ne romo fi dubban akwai kabewa a ciki ga kenan kabewa da romo kenan ko kadidon da kuma kidishi wato shi ne naman da aka busar an sa masa gishiri sai aka jefa shi a cikin a a cikin romo kai kun san romon ma kuwa wasu ba su san romon ba yawa romo da ne ake romo yanzu ka ai ba romo ba ne ko yanzu dage-dage ake yi dage-dage su zan yanzu romo za shashen kenan da bulatanci shi za a gan shi ko ya da sun kamar kamar abin nan dan dan abin nan din ne da yake cewa abin abin ah, dabban nan abin nama kitse ne ake ce masa ko ne. da ƙurgu dan bargo-bargo kitse-kitse kawai ruwa-ruwa haka za ka gashi da ɗan mansa kawai shi ruwa ne kawai ba wani tattasai ko wani abin nan da yawa to kaga shi ne romo kenan to wannan romo akwai dubba a ciki da kuma kirishi kala ana son ana yace fa aitu nabi sallallahu alaihi wasallam ya tabba'u dubba dan ga manzo sallallahu yana tabin ne kabewa kala ga kilishi ga kabewa kai yanzu in kai ne wani ne zaka bibiya nama shi za ka dinga bi to saboda ya fi son kabewa a kan nama eh, ya fi son kabewa a kan a kan nama to amma shi ma lokaci ne ya zo wani hadisi Allah wa ahabbu ilayya min ghairi ya fi son nama fiye da wani so kuma ko shaka babu nama ya fi kabewa amfani amma wani lokacin kuma za ka so ka ci irin wannan dan itace itacen da dan ganye ganyen ka ga mai kuɗi idan ya gaji da cin firfesu da nama sai ka yana neman zogale da karago sai fi mar daɗi sai a kawo ga Shi naman kata amma shi yana bin wannan ɗan zogale-zogale ɗan ganye-ganyen nan to saboda shi ya riga ya saba da wancan ne kawai amma kai talaka kuma hankalin kai na can to da haka sai dinga bibiyan shi wannan kabewan hawali sahfa a gefe-gefen kwano falam azal uhibbu dubba'a yace ban gushe ba inji anas ina son kabewa min yomi izin tun daga wannan ranar to ka tun daga nan na gama za su ina son kabewa sai na ji ma ina son kabewa wato lokacin ba za ka san muhimmancin wasu ka ga wani yana amfani da shi yana son sa sai ka gane a sai muhimmi ne to sai ka ji kana son kana son abu to kaga miyar kuka ma yanzu an gano cewa tana da amfani likitoci wai tana magunguna da yawa to kaga da kuma ba san muhimmancin ta ba kaga miyar kuka tana da muhimmanci musamman in ka sa mata yaji da nama sai kyau sosai za ta yi daɗi kuma za ta yi amfani a jikinka hadisi na gaba haddasana ahmad ibn ibrahim ad-dawraqi wa salamah ibn shahib wa mahmud ibn ghailan qalu haddathana abu usama an hisham ibn urwa an abihi an aisha qalat kana nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu al-halwa wal afra wannan hadisin shi ma sahihi ne bukhari da muslim suka wato ainihin ruwaito shi hadisin isha bin urwa daga baban sarwat bin zubair daga aisha qalat tace kana nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa manzo sama yana son alawa mene alawa abubuwa masu zaki kaga alewa ya shiga da ake cewa alewa mene alewa shuga ne da da lemon tsami ake hadawa sai a zo a jashi abin nan dinsa to kaga irin su sweet ya shiga irin su chocolate duk sun shiga cikin halawa duk abubuwa masu zakin nan suna nan kala-kala mu ba mu da shi ne eh laraba sun fi mu zaƙi ko kuma mun fi su daɗi mun fi su test miya ta ji magi sosai eh amma so kuma zaƙi dai shagunan zaƙi in ka shiga za ka yi mamaki ka shiga wani shagun zaƙin ba ka son fita eh kuma yana da akala da kuma zuma ina son zuma kaga ba wanda ya haramta mana jin daɗi fa kul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizqi ba wanda ya haramta maka ka ji daɗi sai dai in baka samu ba sai an haramta maka almubazaranci shine walakanta dukiya to kake na halatta ci alawa ya al'asha alawa kuma asha wato ainihin zuma zuma shine kaman shuga a daki حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني محمد بن يوسف أن عداء بن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جما مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ أنا حديث شماء لنجتشني نسائي ما رويتوش حديث عطاء بن يسار yace anna umma salamata ummu salama akhbaratu wato matar manzo Allah sallallahu ta ba shi labari annaha qarrabat ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamban ta kusanto manzo Allah sallallahu wani yankin nama babba mashawiyan kashishi asalin jamban shine kuibi ko naman da aka yanko ake nufi da aljambu anan kafin qit'atu lahmi shatin kabiri naman rago wani yanki na naman rago mai girma ko sai ta yanko masa mashwiyan wato shine gashishi wanda aka gasa shi da wuta kasa muna da shi ne mai kifetse muna da makaliyan kuma shi ne soyayye wannan mashwiyan gashishi fa aka minhu sai ci daga wannan nama ɗin in makama ila sala ya tashi zuwa ga sallah wa ta wabba mai taki alwala ba sai cin nama baya warware alwala ya lasa ka ci nama kuma idan kana da alwala ka je ka yi sallan ka haka ba sai ka sake ba amma da a can baya manzara sama yake duk wanda ya ci nama ya sake alwala eh to sai zaman in dai naman an jifa shi nama da fefe ko soyayye ko gashishe in ka ci za ka sake alwala na kowace dabba amma in wanda ba a dafa ba ba a gasa ba a soya ba bushashe ne wanda ɗazu ne bayanin sa to shi in tafi ba za ka sake alwala amma daga baya sai aka soke wannan hukunci kana akhiral amrayni min rasulullah sallallahu tarkul wudu'i ma masakun nar karshen al'amarin guda biyu na maza sama karshen al'amarin shine baya sake alwala in yace abin da wuta ta sama ko da nama ne sai rage saɓani a naman raƙumi shi naman raƙumi in ka ci za ka sake alwala ko ba za ka sake ba mafi yau ma ne suka ce ba za ka sake ba malikiya shafi'iyya hanafiya suka ce ai an ce a ƙarshe manzo sama baya sake alwala don ya ci abun da wuta ya taba wato ya ci nama kenan baya sake alwala sai hana biya kuwa suka ce a'a sauran dai naman dabbobi ba a sake alwala amma raƙumi ana sake alwala yin hanci hanci ana sakewa ne dalili saboda wani ya zo ya tambayi manzo sama ta ya rasu rasulullah idan na ci naman raƙumi in sake alwala ya ce ka sake ce in na ci naman tinkiya fa ce in ka ga dama ke nan baya warware alwana sai suka ce to naman laƙumi an ware shi daga cikin namomi wannan shi ke nuna ko ɗanye kaci ko dafaffe ko gashashe ko soyayye da ka sake alwana wannan maganan kuma ita ta kirin jayi ma kun ga masa malikiya a ishmawi ya ce wala bi lahmi wala bi akali lahmi jazuli alwala ba ta warware in kaci naman raƙumi naman raƙumi duk da ana fassara shi tsohon raƙumi ko tsoho ko ba tsoho ba ba ta warwarewa a wajen a masa malikiya amma dai hadisi ya inganta cewa yana warwarewa wala tana warwarewa wannan ya ci nama ba bayyace wani irin nama ba ne cewa mutum ne wanda ana karɓan hadisinsa sai aka masa gobara ita ta littattafansa sauko ne sai yana faɗan hadisin da ka sai samu ikhtilal sai dinga kurakurai wajen faɗan hadisin to sai aka daina karɓan hadisin amma in an tabbatar kafin ya samu wannan matsalan ita ta littattafansa su kone ka ɗau hadisi a sa su za a karɓa amma bayan littattafansa sauko ne ba za a ba za a karɓi hadisinsa ba don daɗin karantawa yake yi a jikin littafin to ita ta littattafan sun kone sai zama yana bayarwa da ka kuma yana kurakurai bai da kafin hadda kala yace akanna ma sama shiwa'an mun ci gashashen nama tare da manzala ta sama fil masjid a cikin masallaci kaga akwai matsala biyu din ya halatta a ci gashashen nama kuma ya halatta a ci nama a masallaci ya halatta a ci abinci a masallaci amma kar a bata masallaci kuma kar a mai da masallaci wurin cin abinci a'a ba wurin cin abinci wurin sallah ne amma in ta kama a ci kuma sai a ci ko nama ko ba nama ba حدثنا محمود بن غيلان قال أنبأنا وكيء قال حدثنا مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال جئت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فهز لي بها منه قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما له تربت يداه قال وكان شاربه قد وفى فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك حديث نين التسحكم أبو داود ما يرويتوش حديث أبو سخر شنو جامع بن شداد يا كرو دغ مغيره بن عبد الله دغ مغيره بن شعبه شي صحابي انا من زال الله رضي الله عنه قال دفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نايبا كنت دغ الضيفني na yi bakonta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta lailatin wani gire. dire fa utiya bi jambin mashuyi sai aka zo masa da yankin naman rago mashuyin gashishe thumma aka za shafarata sannan sai ya dauki wuka shine ash-shafara ko wancan hadisin wal yuhidda adukum shafaratahu wal yurid zabihatahu fa ja'ala yahussu ya yana yinka wato ainihin naman fa hazzali biha minhu ke yanka mini da wannan wukan minhu daga wannan nama naman da aka gasa ɗin kuma nama yana da gashashen nama in kai za ka yanka ya fi daɗi a ce ragon an gasa shi gaba ɗaya kowa ga wuka kawai dinga yanka yana ci yana yanka yana ci yana gan wato ainihin mai to da haka in an riga yanka shi duk zai sha iska ne gaba ɗaya zai sha iska amma in kai kake yankowa to yana can cikin ba iska saman ne iska ta abin nan ta buge shi ko da kana yankawa da da ruwan ruwansa da komai da komai kana ci sai ce to sai ya yanko mini wannan nama din da duk talauci ne yasa ba ma yi ina gaskiyar magana malar har yanzu suna yi haka ake jifa shi gaba ɗaya ba a yayyanka rago a jifa shi duka a gasa shi gaba ɗaya a zo ana yankawa ana ci a nijar nan ma ana yi a sa a cikin rami ma a jifa shi a fito da shi ana yankawa ana ci kala ce fa a bilal mu ma ana yi fa ba ba ayi ba amma masu kuɗi ne suke ba yawa ne fa a bilal sai bilal ya zo yuzinuhu bis sala ina sanar da shi lokacin sallah ya yi, yayi yuzinuhu ay yu'limuhu fa bilal ana cin nama shi kuma ga yana cewa afara lokacin sallah ya yi, to da ka ga nama dai ana yankawa ana ci shi kuma yazo yana afara afara lokacin sallah ya yayi halqa shafarata manzan kawai sai jifar da wukar kawai faƙada sai ce malahu wajen ke damun bilal ne ana cin nama kan kaga dama fi yau inga abinci ka bari a gama cin abinci sai a yi sallah kuma haka wani na ta bi hambara ce ta so da haka a gama cin abinci sai da mutum ya tafi sallan kuma hankalinsa yana kan cin abinci kuma ka haka wannan fikibu ne ka gama cin abincin ka kaje kai sallah sai ce me ke damun bilal ne tari ba da dawo hannayensa sun dafa ƙasa wannan ana faɗansa asali mummunan addu'a ne wato Allah ya talauta ka shi ne ma'anar tari ba ya daka hannayenka sun dafa ƙasa ga dole akwai ƙura a jikin ka daga kuma dama akwai ƙura a jikin to amma laraba suna faɗansa suka daina faɗansa a matsayin addu'a sai dai mu ce baka haushi sai ka ce tari ba ya daka ka dafa ƙasa ko kuma in abu ya baka mamaki sai ka ce tari ba ya daka to nan na mamaki ne tari bari ya dawo ya zai mana haka muna cin nama kuma yana ce mana a zo abin nan a tafi Allah dan jira ka gama cin nama kala muhallu sha shine manzo sama ya ci nama wanda yake shishi wa kana sharibuhu qad wafa yace to gashin bakin manzo sama qad wafa ya cika wato ya karu kenan ashari shine gashin baki ana masa jam'i da shawari gashin baki mai yawa ba gashin bakoki ba kaga gwaranci ne wannan ginin ko gashinan baki ba a faɗan gashinan baki gashi gashin baki kawai gashin baki to da aka wakana buhu? gashin bakinsa ya kasance fa ya yi yawa wa kala lahu sai ce a qussuhu laka ala siwaki zan rage maka sha sala a bisa aswaki wato ni ga sa aswaki ina ina yanke wanda ya karu akan aswaki au ko ce masa hu ka rage shi ala siwakin ya zama daidai aswaki kuma dama a sunna shine gashin baki rage shi ake yi lemu ne ake barin sai yawa amma za su ce ku saba yahudawa ku rage gashin baki ku kaurara wato ainihin jimu eh, shi yahudu yana barin gashin baki har ya rufe bakinsa wannan kazanta ne gemu ne ake bar so ya cika gashin baki kuma ka rage shi sosai amma kuma ba a yi da aske shi gaba ɗaya ba don yana canza mutum halitta shi ma ya aske shi duka imam yana ladabtar da mai askewa duka ina cewa kamata aladabtar da shi kana nufin lokaci yi? eh ta bari mu tsaya a nan to wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh